babu ihya'il mawati babin da yake magana dangane da rayar da kasa idan an ce al-mawati suna nufin al-ardul lati lam tu'ammar da ba a riga an rayar da ita ba ta fuskar noma ko ta fuskar haka rijiya a cikinta ko ta fuskar fito da ma'adanan da ke ciki dajin Allah ne gashi nan azabe an kyale shi ba a amfana da shi shin ya halatta in sa ka tafi da in je in sare idatuwan wannan daji in shafi inda na ga dama in kewaye dan in yi gona ko dan in yi gidan biredi ko dan in yi wata wata masana'anta in rayar da kasar a madadin a bata haka a mace ba amfanuwa da ita ko bai halatta ba in har zan yi yaya zan yi in yi sai na mai izini wurin gwamnati ko ba sai na nemi izini ba gwamnati ce za ta bani ko ni zan yi dauka da kaina shine abin da zamu karanta yau cikin wannan ina kun fahimta babu babin da yake magana dangane da ihya'il mawat rayar da abin da ya shafi kasa malaji an urwata an aisha radiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أمر أرضا ليست لأهد فهو أحق بها man amara ard man amara ardan laysat li ahadin fa huwa ahqqu biha wannan hadisi an karbo daga Urwa ibn Zubair ibn al-Awwam daga Aisha kuma Allah ya kare ta a gare ta annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala lallai manzon Allah tsira da abincin Allah tabbata gare shi ce man amara ardan wanda duk ya rayar da wata ƙasa. wanda duk ya rayar da wani daji laisat li ahadin wanda ba mallakar kowa bane wannan dajin fa huwa ahaqqu biha to shi ya fi cancantar wannan kasar shine zai ci gaba da mallakar ina ba za fahimta daji ne sai ka je ka samu kawai sai ka sare shi sai ka fitar kai wata alama da za ta nuna ka rayar da shi to shikenan ya zama mallakar ka to malamai sukan kawo ababan da ake iya rayar da kasa da su aka ce dukkan wanda ya je ya sami itace ko sabara ko kaba sai ya sassabe wuri bayan ko kafin ya sassabe ma mallakar kowa bane ba duk iya ko yadi nawa ko mita nawa ne ya sassabe to wannan sassaben da yayi ya zama shine certificate din mallakar sa a musulunci wannan wuri ya zama naji ko kuma a'a wuri ne mai girma da ya je samu sai ya ci fatin wuri bai bai wannan wato ainihin gini ba amma me yayi sai haka rijiya a tsakiyar filin haka rijiya a tsakiyar wajen ya nuna cewa lallai yana bukatar ya raya wannan waje kenan ya yi noma don haka wannan wuri shi ma ya zama mallakarsa ko kuma a'a kusa da wajen akwai gulbi ko akwai rafi akwai dam madafar ruwa da gwamnati ta yi ga kuma daji can ba kowa a wajen ba wanda ya sa wajen sai ya zo ya yi magudanar ruwa daga bakin dam nan ya ja ruwa ya ja ruwa ya kasar ya kai shi daidai wancan kasar to wannan jan ruwan da ya kai shi wannan muri ya mallaka marasa daidai wannan muri da ya ja ruwa to dai wannan duk ne yake daga cikin hanyoyin rayar da kasa ko dai ya kasance mutum ya haka rijiya dan yana son ya yi noman rani ko ya kasance a ga mutum ya yi sassabe ya sassare itatuwa domin yana son ke da wata masana'anta a wajen ko a ga mutum ainihin wato ya zo ya baza taki a waje ya zuba taki kaga alamar zai mai kenan noma daidai wurin da ya zuba takin nan ya zama na kasa a ka'idar musulunci shi ne mai wannan wurin kasa ta Allah ce shi bawa ne na Allah da ya zo himmata wajen gyara ta shi ya fa kyale ta haka mace ba tare da amfani da ita daji nawa ne dajin Allah da ake kyale shi haka ba amfani da kuma duk abin da ya sassabo a wajen na abin da ya tafi ma'adani ya zama mallakar ta kenan dan manzo Allah ce man man ammara ardan laysat li ahadin fa huwa ahaqqu biha duk wanda ya rayar da kasar da ba mallakar kowa bace to wannan ne yake cancanta qala urwa urwa yace wa qadabihi umaru fi khilafati Umar dan Khattab ya yi aiki da wannan hadisi ya zartar da wannan ya zarto doka karkashin gwamnatinsa fi khilafatihi lokacin da shi kuma sai yake matsayin halifa yace dukkan wanda ya sari dajin Allah ya rayar da shi wannan wuri ya zama mallakarsa ba wanda yake sai kwaje maka ina fata ko fahimta. da sharadin wannan wurin bai taɓa wani bai taɓa mallakarsa a tarihi ba domin idan ya zanto wani ya taɓa mallakar gona ce sai ya shekara ko hudu biyar ko shekaru goma bai noma ta ba amma dai an hansun ya ta mallaka to kai ka zo ka kama ka sun sabi wajen bare zama naka ba har yanzu wancan yana dan ne mai wurin amma a an taba mu kiyaye wanda ya taba mallakar wajen ba mu san shi ba in ma wani ya taba mallakar wajen ya mutu waɗanda suka san shi ma sun mutu babu kowa to kai sai ka je ka samu wannan dajin shi kenan ya riga ya zama naka to kun ga wannan a musulunci wani salo ne na rabawa mutane ayyuka kare ya kasance suna zaman kashe wando kare ya kasance ba su da sana'o'i kare ya kasance ba su da aikin yi kuma musamman raya kasa babban abin da ake raya kasa da shi abin da ya fi muhimmanci ba ya fi ma haƙo ma'adanai muhimmanci shine noma noma shine babban abin da ake raya kasa da shi domin dukkan masana tattalin arzikin kasa sun yi ijma'in cewa ana auna nauyin kasa ne ana nauya ana auna arzikin kasa ne da abin da take nomawa ba da abin da take konawa ba kai idan ka haka kasa ka fito da shi ba abinci bane da ake da shi koda ba amma idan ko noma ne aka yi abinda aka fito da shi me za a yi sai za a yi wanda shi ne yake gina dan adam ya haɓaka al'umma to shi yasa duk kasar da ya kasance ta dogara da kanta wajen noma abin da za ta ci to za a kirga cikin kasashe masu arziki sama da kasar da za a ce ba ta da abin da za ta ci amma ita suke bai duniya sai ta ya zama shirme ya zama shirme yanzu amerika tana da fetur amma ba a lissa ta cikin kasashe masu arzikin man fetur dan man fetur dinta baya wadatar da kashi ɗaya bisa uku na mutanen Amerika dole sai ta so da daina daga waje to amma duk da haka ana ana ana auna Amerika a matsayin kasar da tafi kowa arziki a duniya saboda me saboda tana rawa abin da suke ci haka kuma China tana noma abin da suke ci duk da population din na China za ta noma abin da za ta ci shi yasa har yanzu a siyasar duniya tana ga Amerika dan Amerika za su iya sarrafa ta ba dan inda a ce za abinda za ta ci ba za ta iya noma ba har sai ta sayo alkama a Amurka ko a wani wuri to da ka shiga uku dole ne da yanzu Amerika ta rushe kuma ci a China ko an ci ko an su amma babu yanda za a iya wannan to wannan wadansu ababai ne da ya kamata jama'unmu ko mu ce al'ummarmu ko gwamnatocinmu su fahimce shi tun daga lokacin da aka saki noma sai muka shiga cikin fadar tattalin arzikin kasa ga fetur din ana takowa kullum amma naira kuma kullum tana yin kasa inda a ce yadda ake hako fetur kuma haka ake noma alkama haka ake noma masara da shinkafa da waye da waye da waye da naira ba ta fada haka irin yadda fada kuma a jarraba ta shi sa dukkan kasashen da suka ci gaba suke karfafa manoma amma america yanzu ta zo ta zira gwamnatin ku ba su da cewa dukkan wani subsidy dukkan wani tallafi da ake baiwa manoma a zuwa kwaci shin ma an daina takin ma wanda shine karshen abin da ake yi amma ita kan america idan za ka kashe naira ɗari a noma gwamnati za ta baka tallafin naira kusan abin da za ka ci moriya su kenan sannan kuma idan ka zo ka noma abin da za ka noma din ka zo ka kawo shi kasuwa sannan kuma ita ce za ta saya ta tallata maka shi a kasuwar duniya ta yadda in ma ya faɗi sai ta rike tana da sukurin za ta ajiye dai idan ta kyale abin a hannun ka kila wannan sai ta sa idan bana ka nawa masara tan kaza misali tan ɗari sai kasance da kir da jikin goci ka samu damar sai da tan ashirin tan tamanin ya maka kwantai shekara da za ka yi noma to wancan ma ba zai ba wancan ba zai ba shikenan sai ka kasance da cikin hasara to ta ce ita ta sai alkamar gaba ɗaya dan manoman ka su daina noma da wannan alkamar za ta yi siyasa da shi za ta yi ƙasashe da shi za ta yi kaza da shi za ta yi kaza da shi za ta yi da abin da za ta yi duk inda ake yunwa sai a dauki wannan alkamar a kai kuma in ma ta yi yawa a kasuwar duniya kuma sai ta saya kuma daga wajen manomanta kuma sai ta zubar a jiki shekara mai zuwa a saki idan ya so ta yi tsadan a sayar yahudanci kenan karka tambaya wai dan mai kawai dan saboda yahudanci da rashin imanin da rashin kalmar shahada a cikin kokon zuciya وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له wani hadisi an karbo daga daga Sa'id ibn Zaid radiyallahu an anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga annabi zira da muke tabbata gare shi kala yace man ahya ardan dukkan wanda ya rayar da wata ƙasa wanda take matacciya mun ce imma ta hanyar sassabe imma ta hanyar sare itatuwa imma ta hanyar haka jiya, imma ta hanyar aga ya zo ya go hol a wajen to an san lalle akwai abin da zai yi imma mu ga ya zo ya shato je sai katon gini a tsakiya to mun riga mun san cewa kil zai yi wani gidan gona ne a wajen ko zai kiwon kaji ko zai kiwon abagi ko zai kiwon ko ma da abin da zai yi irin wannan duk gwamnati kan ba su take har ma so take gwamnati ke ya kamata gwamnati ta yi talla a talabijin da rediyo cewa mutane su yi wannan duk inda ka dajin Allah ka tsara dan awala ta kasa da abu amma waɗanda suke mulkin mu ko dai sun fahimta amma sun zanto wakilai ne na Amurka ko ko ba su fahimta ba jahilai ne dokan da suka yi turanci suka iya amma ba su san hakikanin ilimi ba kiko turanci koyan yare ne na wani ba shine hakikanin ilimi ba don inda zaka sha mamaki sai mai digiri ya fito daga university yana jin turancin ya sai zai sai ya sai fanti ya karanta duk ya ji me aka yi a duniya gaba daya sai ya zo yana tafiya sai motar su ta baki dole zai kira wani jahilin da bai je makaranta ba ya zo bushe masa club din sa ko yayi kaza ko yayi kaza tsakanin wancan da wannan waye mai ilimi kaga ba za ka yi da aka bayan boko kuma duk duniyar da ake ci gaba wannan haka ake yadda da haka ake auna ilimi din yanzu tana ba su da kimiyya ba su da fasaha rediyon nan sai ga cewa kila ya tana sai sun yi fotokofi daga wajen japan microphone sai ga daga can ne ware daga can ne daga can daga Thailand wai ke jin turanci da China sai ma'aikatan diplomasiya wanda zai wakilci China dan a America ko a majalisar dinkin duniya amma duk kimiyya din gaba ɗaya da yaran suke karantarwa Japan da yaran suke karantarwa har waɗansu da cikin kasashen Larabawa kimiyya can da likitancin da kowace irin mayata da kirkira da yaran suke karantarwa to amma daga lokacin da bature ya ci mu da yake muka fahimci eh yaran shi ne ilimi to daga lokacin da muka samu faduwa ita kimiyya daban fasaha daban kere-kere daban kuma yare daban basira hangen nesa daban sannan kuma iya yare daban ta ta daga mai iya yaren turunci kan yan boko mu sun iya wani to amma masu kimiyyar mu ba su da yawa waɗanda yake da su kuma kullum suna gudu suna barin ƙasa kullum sai ka ji kwararrun likitoci a amurka a ingila a ina ne ana fira da su a bbc ko a amurka a yan najeriya ne amma najeriya ba shi da abin da za ta rike shi kila inda wani zai kankan ba ya ce ni dan jihar Bauchi ne bari in zo in bauta ma kasata da ya zo ma gidan da zauna ta hana shi babbar musibar da za ta same shi idan ya zo ina ne gidan da zai zauna ballantana ka ce ɗakin da zai karatu ya haɓaka bincike ballantana ka ce kayan aiki a asibiti ya shi likita ne ko in mai har haɗa magunguna ne na laboratory din da zai taimaka masa ko na tallafi ko babu kowa da to wannan shi ne ya kashe kasar kuma ya kashe mu dole ne sai shugabannin mu sun sake lissafi duk shugaban da yake so al'umma ta alkhairi ya kamata ya sake lissafi rabu da kasa baki daya matsayin ta tarayya ka ce sai ta saran sai ta gyaru kai in ta wannan local government fara daga karamar hukumar ka mana in kai gwamnati jiha ne fara daga state din ka mana in kai kuma shina ne ma'aikata fara daga ma'aikatar ka mana ka gani ka ga irin gyare-gyaren da zaka iya zaka yi gyare-gyare masu yawa idan kana so amma yaya zaka sa ran gyare-gyare ga mutanen da za su sa miliyan goma ko miliyan sha biyar wajen yakin neman zafi don ya hau kujerar gwamna ko don ya sami kaza ko don ya sami kaza ya zo ya zama miliyan goma ko sha biyar ya samu ya ci zafi da kyar an zo an rantsar da shi duk da shi ne zai gyara maka ilimi yana tunanin yaushe waccan miliyan goma sha biyar zai mai ta kuma ya samu riba ba ruwan shi da ilimin ka ba ruwan shi da kiwon lafiyar ka ba ruwan shi da tsaron kasar ka wannan wata gaskiya ce da zama wajibi mu faɗa wa shugabannin mu su sani kuma duk jama'a kan sai waye su kuma talaka wannan da ake mulki shi kenan wannan mutumin da yake mulkin su idan ya saci miliyan ɗari idan ya saci ya raba musu dubu ɗari shi kenan kuma ta ta ka aiwa ne akwai alheri ta tarihi ai yana da alheri ga haba haba da jama'a ayar nan ma dai wajen daura aure ai sai da gaisa da kowa ya sha da kai <laughs> ya gisa da kowa ya gisa da iska ke dai wallahi sai mun yi gyara sai mun tashi haikan sai mun san kanmu tukuna kafin mu gyara man ahya ardan mayyitatan fa hiya lahu rawahu thalathatu wa hasanahu at-tirmidhi malaman hadisi uku suka ruwaito wannan hadisi imamu tirmidhi yace hadisun hasanun ne wa qala kuma yace ruya mursalan an ruwaito wannan hadisi a matsayin sa na mursal wato tabi'i yace annabi yace wa huwa kama qala wa ikhtulifa fi sahabihi an yi sabani dangane da shin wane ne sahabin wannan hadisi wanda ya ji shi kai tsaye daga annabi sallallahu alaihi wasallam fakila jabir waɗansu suka ce jabir ne wakila aisha waɗansu suka ce aisha kamar yadda yake a nan wakila abdullahi ibn umara waɗansu suka ce abdullahi ibn umar ne warrajihul awwal imam ibn hajar al-asqalani ce rajihin zance zance mai rinjaye shine al-awwal magana ta farko cewa jabir dan abdullahi shine sahabin wannan hadisi shine ma'anar rajihul awwal a takaice dai hadisin duk inda ta je kawo hadisi ne sahihi Sheikh Nasir Jalal Albani ma ya inganta shi cikin littafin Sahihul Jami'u Sagir wa Ziyadatu shine jerin hadisi na 5975 da haka dai hadisi ne inda take wa an ibn Abbas anna Sa'ab ibn Jassama al-Laythi akhbarahu أن sallallahu صلى wa عليه wa وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله رواه البخاري وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار رواه أحمد وابن ماجه وانا حديثي عن قربولك عبد الله بن عباس يتي أن الصعب بن جسامة وانا متمسنا الصعب ابن جسامة الليثي أخبره ya labarta ma shi Abdullahi dan Abbas cewa أن wa sallama. الله عليه وآله وسلم قال للي من زمان الله سرى shi ya ce ثبتك يأتي لا حما إلا لله ولرسوله لا حما باب كتنغن wani yanki na ƙasa a hana wa sauran jama'a illa lillahi wa rasulihi sai ga Allah da manzansa ma'ana kada wani ya kiyakance wuri ya nashi ne a'a duk wuri mallakar Allah ne sannan wuri yana hannun manzan Allah a matsayin sa na mai zartar da hukuncin Allah a bangasa wani hadisi mai yake nufi abinda wani hadisi yake nufi wato mai yadda martani ga kada wata dabi'a da mutanen jahiliya suke da dukkan wani shugaban kabila mai fin karfi idan an tashi daga nan an tafi ciwo can garin idan ya je ya ga waje liflif mai yabanya ga ruwa kusa da wajen sai ya zaburi kalansa ko ya dake kalansa sai kalansa ya yi haushi to sai ce tun inda haushin karen nan ya je ne iyakacin fadin kasata daga nan zuwa inda haushin ya tsaya sai ya iyakance wajen rakuman su kadai za su kiwo a wajen ko kuma na ku tafi waje in ba da wajen ku biya haya za su kiwo a nan kare ya iyakance waje ke da da kansa hukuncin larabar kalga ya jahiliya ke saboda su mutane da suke rayu cikin sahara suna bibitin ina ragowar ruwa cikin ruwa ya kafe a nan gurin su tashi kamar yadda barno suke yi da su da iyalan su gaba ɗaya su tafi inda suka ji labarin inda ya banya ta rage inda ruwa ya saura bai rage to idan an je ka gane farin kama wuri kowa na kokarin ya kama kusa da ruwan kowa na kokarin ya yi kaza to kawai sai shugaban kabila da ya ne ya sauka sai da kika ransa ransa ya ihu sai ce ya kace inda kare ya tsaya nan da iyaka inda kuka sai ka iyaka mallaka sake nan sai manzon Allah ya zo ya rushe wannan ya ce lahima kar wanda ya iyakance wuri yace na shi da illa lillahi ba wani hima wuri za a iyakance ya zama mallakar wani illa lillahi sai ga Allah wa rasulihi da ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan hadisi bai tikaro da hadisan baya ba da suke nuna cewa man ahaya ardan mayyitatan fahiya lahu cewa wanda ya rayar da kasa eh, abin nan ta zama tashi dan wannan ba rayar da yake bai inda ya riga mutane zuwa ya zo wajen yi rami ko ya zo wajen ya rijiya ko ya zo wajen ya iyakance da wani abu na wannan babu laifi an yi jeniya ne ya riga zauna ya zama mallakarsa amma har kawai ya zo ko yadda ki rakuminsa ya kara ko dukin sa yi abin nan ya haniniya ko sa ya kuka sai ce ya kace inda kukan dukin ne kai nan ne mallakarsa kaga ai ba ra'ayi da kasar yi ba wannan cikin karfi ne yayi to sai manzo Allah ya faɗa wannan hadisi dan girman rushe wancan amma hadisin baya cin karo da hadisan baya waɗanda suke nufin in gara ya da kasar ta zama taka ina fatan kun fahimta la'ima illa lillahi wa li rasuli wato wurin mallakar Allah ne mallakar manzon Allah ne mallakar Allah ne tunda kasa ta ce kuma mallakar manzon Allah ne ma'ana an danka a hannun sai dai ga dama zai iya mallaka wanda yake so a matsayin sa na gwamnati a matsayin sa na amir a matsayin sa na shugaba kun gane da kyau shin magana cewa shugaba zai iya baka kasa ko da baka raya ba idan shi ga dama yace wuri kaza naka ya zama naka ko bai zama naka ba wannan ina jin za mu samu wannan hadisi a nan gaba kadan amma wannan hadisi na gabi ce wa anhu radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la darara wa la dirar rawahu ahmad wa ibn majah wannan hadisi manzo Allah ce la darara wa la dirar ad-darar cuta wanda shine kishiyarsa shine da intifa ko annabu amfani sai manzo Allah ce la darar babu cuta wala dirar babu cutarwa to waɗannan kalmomi guda biyu malamai sun yi maganganu wajen fage ce ma'anarsu shin ma'anarsu da yake ko daban-daban ce akwai malaman da suke cewa da abdarar da abdirar ma'anarsu daya kamar manzon Allah ya ce la darar wa la dirar li yu'akkid bil jumlati al thaniyati al jumlati al ula dan ya karfafa jumlar farko da ta biyu kun fahimta da kyau ma'ana duk ma'ana dai ce amma akwai malaman da suka tsaya akan biyu idan an ce abdarar wato ka cuci wani kai karan kanka adirar kuma karama idan an yi maka to sai manzo Allah ce la zarara ma'ana bai halatta ka cutar da wani ba wala birara ko bai halatta karama ba idan an cuce ka to amma ita wannan fasara idan an dauke ta haka za ta ci karo da waɗansu nassi na Qur'ani kamar yadda Allah ke cewa wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahu khairul sabirin da ko fadin su ta'ala wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbu adh-dhalimin wa laman intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma 'alayhim min sabil innama as-sabilu 'ala alladhina yuzlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighayri al-haqqi wa fil qaya kaga anan gurin ubangiji ta'ala yace wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha sakamakon cuta cuta kwatan kwatanta ma'ana duk wanda ya munana maka in karama baka yi laifi ba amma sai Allah ya zana fa man afa wa aslaha dukkan wanda ya afwa ya nemi sulhu fa ajruhu ala Allah to wannan yana da lada mai girma wajen Allah ina fata an fahimta a idan muka fassara cewa la darar ba za ka cuta ba wala dirar kuma an yi maka ba za ka rama ba kaga ya tukar da wannan ayar kenan haka ya tukar da waina ka batun ba a kibu bi muslima wa kibatun bihi to da haka sai kan malaman suka ce a'a ba wai muna nufin cewa a wannan anan da kuka bai abinda muke nufi la zarara ba za ka cuci ba wala zirara ko bai halatta ba rama sama da abinda akai yi maka shine abinda ake nufi ba wai ramuwa aka hana ka ba amma ramuwa sama da me abinda akai maka mutum ya taka ka sau daya ya halatta ka taka shi taka ta tako kenan wannan babu laifi amma ya taka ka sau daya ka taka shi su biyu ya zama zirar din kenan suka fassara shi a haka to wannan fassara ta biyu kenan akwai fassara ta uku da suke cewa la darara ma'anarsa shine babu cutaswa haka wala zirara ma shi ma babu cutaswa amma ma'anar na farko suka ce cuta iri biyu ce akwai wanda zaka cutar da mutum dan kai ka amfani akwai kuma wanda zaka cutar kai ka amfani ba yanzu dan uwanka yana da dukiya boye sai ka je ka ɗauke ta kaga ka cuce shi yayin da ka je ka kashe dukiyar ka amfana ko baka amfana ba to wannan shine labar amma birar shine ka cutar da mutum kuma kai baka amfana shi ba dan wanka ne ke da dukiya a aji sai ka je ka tunna mata wuta ka cutar da shi ko ka cutar da shi ba sannan kai ka amfana to wannan shine zirar ne ke barar cutar wata akwai amfani cikin ta zirar cutar wata ne babu amfani cikin ka to duk sai kan Allah ya kore la zarara wala zirar to idan mun fahimci wannan hadisi a wannan ma'ana to sai mu yi tambaya menene alakar wannan hadisi da wannan babu menene me yasa ibnu hajar al-asqalani ya kawo wannan hadisi cikin wannan babi na ihya'ul mawat ra'ayar da kasa da take gida tsakiya ko matacciya da ba a amfana da shi ne malamai suka ce fikin ibnu hajar a nan gurin abin da yake nufi in dai mutum ya je ya kewaye wuri ya aiwatar da wani abu wanda ake mallakar kasa da shi cikin dangin abin da muka ambata baya ko makamantansa kamar ya haka rijiya ko ya jawo ruwa ko ya sassabe ko ya yi gini a ciki ka zo ka ce kuma za ka kwace masa ya zauna kenan cuta bai halatta ka ce za ka kwace masa sai ka kwace masa ta cuce shi to kuma mutunci ya rufe ne cutar ina ba ta amfani haka kuma kai idan wannan mai rayar da kasa eh, idan ba su sai kaje ka samu gona ka tsira ka mai da kasa ya zama bakin wani ke ya zama baki kenan kaiwa wani to wannan shine dai alaka da wannan ma'ana dai bai halatta wani shi so ne cikin nan al'ummar musulmi وله من حديث ابي سعيد مثله huwa fil muwatta mursal yana da kwatan kwatan wannan hadisi amma ta hanyar riwayar Abu Sa'id kwatan kwatan wannan wanda aka ambata baya wa huwa fil muwatta yana cikin riwayar muwatta yana cikin littafin muwatta na Imam Malik sai dai kuma ya zo ne hadisi mursal daga jirgin wannan hadisi sai ne da lazarra wala dura sai wa daga cikin malamai suna ba shi fadi sosai cikin ma'ana dan yana shiga cikin babuka da dama yana shiga cikin ibada yana shiga cikin mu'amalat yana shiga cikin dukkan tsari na shari'ar musulunci cewa la darar wala dira musamman idan ka dauke shi a ma'anar cewa da darar da dira sun ma'ana dai ce illa iyakan an kawo wannan ne dan ke karfafa wancan zantan wato ka kowane babu zai shiga domin cutarwa dai abu mai cutarwa ko lalle ne cikin shari'a daga sai inda zaka fahimta ka babu ibada lokacin da kake da lafiya da cikin kokin lafiya zaka yi sallah ne a tsaye yayin da rashin lafiya ta kama kwata zaka hana ka tsayawa fa sai ka halatta maka ne kai yi a lokacin inda an ce dole sai ka tsaya akwai cutarwa ko babu amma tun da cikin addini ladara ya ka ce zauna idan ka tsaya a zauna ka ce kuma kai a kwance in ka yi tafiya kuma ka ce ka yi sallah a biyu in kana azumin rashin lafiya ta kama ka aka ce kuma ka ci abinci idan ka yi aikin haji kuma ka zafa ruwa ka ce ka kaza to kaga an kore dukkan wani dangin cutarwa cikin addini kuma cikin mu'amala kai mai saye ba a yi daka cuci mai sayarwa ba kai mai sayarwa ba a yi daka abin nan ba ka kuma duba cikin fadin shari'a musulunci inda ta kore aka ce ko da mutum ne ya yi kisan kai hukuncin sa shine kisa to bai halatta kai ba kai masa kisa da karin wani abu ya zama cutarwa shi yasa ne ke zaka tuntun fa asinu alqitla wa idza zabartum fa asinu azibha ya Allah ka gama rago kai ga kana ma an halatta maka to amma ka zo da wuka mara kai da irin kudurar nan kai tayi ka ji wa rago rauni kafin ka yanka shi ya zama cutarwa ke wanda wannan cutarwa ita ta an kore cikin addini la darwa wala jira ma'ana da cikin abubuwa masu faɗi cikin addini duk abin da wani mai karamin fahimta yake tsammanin cutarwa ne cikin dokokin Allah idan da zai samu bayani wurin malaman da suka san addini sai ga cewa babu cutarwa ga ta shari'a ta kewa kana eh mm ta ka'ida dama suke bayar da wurin tun dai daji ne wanda ba wanda yake noma sai ka sake nema eh. an yadda cewa gwamnati na iya mallakar wurare na iya mallakar wurare ko da yake waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa za a yi mallakar wannan din ne in ya to kusa da gari amma dajin Allah can nesa wannan bai kamata a je a hukunta mutane da abin da aka dama ba sai dai inda da ke faruwa idan an bar abu kala zube kila wani na iya zuwa ya kanka ne wuri mai amfani kuma shi ya ki rayar da shi to shi yasa kowane yana ba akwai tsari a cikin cikin dokokin shari'a musulunci ita gwamnati idan za ta raba dazuka ko za ta raba gonakai ta sai ta raba bisa tsari na adalci dan dukkan gwamnati mu abin da yake damun mutanen mu ji da fawa din hannun ne ke damun kauci mai mulki ne yayi abin da ya ga dama ko da abin ya dace ko da bai dace ba wani lokaci bambanci jiya siyasa tana zai hana a yi maka adalci ya kamata a yi maka kaza amma baka tare da mu ko ku ne zuwa da ba tare da ku ko ta kawo zuciya bullahi muktar ya kamata a yau kaza ka tantance amma baka tare da suwa ne to kaga wannan shine abin da yake kashe mutane a Afirka gaba daya wannan ballagarar siyasar da ake ta jahiliya wanda ba ta da manufa wanda ba ta da asali ko a cikin Qur'ani ko a cikin kundin demokarasiya ba ta da matsayi to wannan shike abin nan amma idan wani za ta yi tsari ne bisa ga cewa ga wuri an ware shi duk wanda yake da karfin nomawa sai ya zo su za su je su ga wurin su ga kimar wajen su ga fadin eka nawa ce wani karfi mutum ke bukata kafin ya noma menene tallafin da gwamnati za ta bayar menene karfin jarin shi wanda zai noma da iya wasu sai a bashi kowa daidai karfinsa a maimakon mai karamin karfi ya bashi babban murya ka sayi ko mai babban abu a je a bashi dan karamin muri wanda kila karamin project sai wanda bai kai ɗaya bisa ukun kudin ka ba to duk wannan ba za a samu cigaba ba in dai gwamnati za ta tsara bisa ga adalci ta raba wa mutane wuraren da za su yi noma bisa ga adalci wannan babu laifi ga shari'a za mu zo nan ga wani hadisi da ya yi ishara zuwa ga wannan amma abin da ke jin tsoro shine zalunci abin da ake jin tsoro shine zalunci kuma idan mutum yana da masaniyar cewa karamar hukuma ta raba mana gonaki bana amma da ma kowane mutum an ba shi yarjejeniya ne zai zama wannan shekara shekara mai zuwa ta ya sake rubuta daya ne ma to wannan babu da ga dama riga an ba shi da takarda ya kenan ya riga ya san wannan wa alaikum salam Hmm. me za ta rike ne da gwamnatin lokacin da sanin mai eh to masala da gini ta kawo haka babu yadda zai idan wuri ya zama cikin gari wani ta cewa amfanin da za wannan filin ya fi amfanin noman da za ka yi dan noma din yana da musayar wurare da za a iya ba shi ayi noman sama da wanda ake a nan wurin a wannan abin da kuma za ka yi a wajen kila ba za a ce a kai daji ya dace ba sai a nan za a yi a nan gurare wannan tsari da ba dole za a biya mutum da ya aika kuma ba a tashi ba kwace za a yi wa mutum ko da tsarin gwamnati za a biya mutum diya nawa ne za a ce a awon titi ya biyo ta kan gidan mutum kuma a biya shi diya ko ya biyo ta kudin mutum a biya shi diya a tsarin akwai yana biya mutum diya inda ka ba shi ba wani azzalon ma'aikaci da ya rike kudin yana bukatun kai eh, ku yi kashe mara ba kai da shi karfi da yaji dole sai ya ma fashi to irin wannan ba na ganin cewa akwai zalunci an samura tabin jundalin radiyallahu ta'ala an قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحاط حائطا على أرض فهي له رواه أبو داود وصححه ابن الجارود wannan hadisi an karɓo daga samura ibnu jindab Allah ya kare da gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man ahata ha'iban wanda ya kewaye wata gona fili ne na Allah a daji sai ka je ka kewaye shi da katanga ko kai kan kasa wato waya kaza ka yi ji ko da wani abu duk da duk abin da kaza ka yi ji yace to wannan abu ya zama mallakin ka an gane ko fa lahu wannan kasa ta zama tashi mana hafa haifan duk wanda ya kewaye wata katanga a ala arzin kan wani floti ko kan wani fili ko wani daji fa lahu wannan wuri ya zama nashi wani hadisi Abu Dawud ya rawaito وعن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من حفر بئرا فله أربعون ذراعا أطنا لما فيه رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف yace an karɓo daga Abdullahi bin bin Allah ta kare ta gare shi man hafara bi dukkan wanda ya tsayar da wata dukkan wanda ya tona rijiya man hafara bi dukkan wanda ya haka rijiya falahu arba'una zira'an to yana da fadin tsawon zira'i arba'in daga bakin rijiyar zuwa zira'i arba'in nashi ne asanan limashi ya tihi ya mayar da garke limashi ya tihi na dabbobinsa saboda ya iya samu ya da dabbobinsa su da bakin rijiyar ba sai ya ɗauki ya kai nesa wannan fito ana magana idan rijiyar a dajin Allah ne ka je ka yi ta amma da ba kai rijiya a gidanka ko cikin furusun da dama da ka ne kai rijiya ya wannan ai ba za a iya kacewa da zira'i arba'in ba ko ina na ka da dama amma daji ne ka je akwai wahalar ruwa kuma ko muke ya kana da yawa sai ka tuto ni da hankali da kowa ya san ka haka ne saboda dabbobinka to amma ga kaidan adalcin ki ruwa ba a ruwa dan ka san baya rayuwa ne idan kai ruwa zaka kashe mutane da yawa to sai shari'a ta baka daga bakin rijiyar zuwa zira'i arba'in wannan duk naka ne kai garkin ka ba a wajen da yadda in ka tashi da dabbobin ka ga sai ka shayar ne sannan sauran jama'a za su samu wannan adalcin da aka maka shine sai ka hada kowa shayarwa kafin kowa ya samu abin da yake kuma kai adalcin da aka wasa kuma ga halaka ka hana su ina ba ya rawaito da sanadin sa ya zama da'if madaruhu ala kai ya komo ne bisa da marwaitin da ake kira Isma'il ibn Muslim al-Makki wa kana al-ikhtilaf mutum ne da ya samu rudin kokolwa bayan ya riga ya manyanta sai ya zanta kokolwa shi ba ta bashi sa ko daidai abin da ya haddace da ba zai rikita shi da wani abin ya hargitsa shi da wani lakin lahu shawahidu an abi hurairah sai dai hadisin yana da hadisan da ke masa shaidu da suke ana bi horai daga inda Ahmad a wurin ima a cikin musnad na Imam Ahmad bin Hanbal wa an sayyid ibn al-musayyib mursalan haka daga sayyid ibn al-musayyib mursalan wato hadisi inda a wurin ad-darqutni wa inda al-hakim mawsulan ya zo a cikin hakim ba al-hakim da mamme ba mursal ba wa kad yuqawi ba'dahu ba'da shi hadisi ne da وديك يا كتاب كاو ما يكون عن درجة الحسن كنا نعم كنا حديثي ما نذا يكون وعن القمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقطعه أرضا موت رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن ماجه عن كربوه حديثي دقاء القمة بن وائل عن أبيه شكوه دقاء أن النبي صلى الله عليه وسلم من دخل بنا من شبكة أقطعه أرضا arba manzo Allah ya ya yanka masa ya yanka masa wata gona bi a garin Hadramaut ya ce wannan wurin na baka kaga manzo a sai kawai ta a nan wurin da ta manzo Allah ba ya ta ba shi da to da wannan kuma da yadda kai wadansu ne na rayuwa sun sa kuna zama tare kuma an yi yanka kasa an yi irin wannan tsarin haka da ake kuma irin wannan yanayin dole kai da izinin gwamnati har yanzu lokacin da za a samu musulunci to kuma sai karɓar musulunci to kuma idan aka karɓar kan musulunci ko bai kan tsari kenan wanda babu zalunci cikin sa wanda dukkan mulkin da ba na Allah ba sai ka samu cikin da zalunci kamar yadda muke gani yanzu ko da ma sai ka musulmi ne sai ka samu wato dukkan kan ne zai ta zalunci ba wai dan su musulman suna kan zalunci ba sun riga sun ce ka kanka sai aiki da kaza kaga abin kuma da aka karu ko ba mai kyau bane ba to ko dai su ga kan wannan tsari ne da aka ba abin da zai inganta rayuwar mutane sama da ake mutane na yin aiki da shari'ar Allah a banka samu kun tabbata Allah ke zartar da mutane Allah kuma mu gaban ka Allah kuma ya ganar da shugabannin da gwamnonin mu su gane su kaddara su tabbatar da shari'ar nan dai kowa ya so su huta mu mu huta amma ba haka ba kaga su ba za su huta mu ba za mu huta ba ba za mu huta ba za mu yi ka surutu da takaki ko ba haka ba dan kana daukan wa'azin da ake cewa surutu yayi yawa to sai shari'a mana sai su huta kuma mu huta wannan hadisi rawahu abu dawud wa tirmidhi wa sahahahu al-hibban وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ثم رمى بصوته فقال أعطوه حيث بلغ الصوت رواه أبو داود وفيه باقي وانا حديثي an karbo daga Abdullahi dan Umar Allah ya kare da gare shi yace annan nabi sallallahu alaihi wasallam aqta az-zubaira hudra farsihi manzon Allah sallallahu ya yanka wa zubairu kasa fadin ta shine hudra farsihi iyakacin tumben idan doki aka tukano da shi a guje wato idan an dana zaban ba ta kan daga wannan haka ba to irin gudun da zai daga inda za a koro su zuwa inda zai zai wannan tumbe sun wurin maza Allah ya bai ina kuma ita fahimta ba ga alfa sai ko su kwano dokin ka guje shi Zubair kenan hatta kama har sai da dokin ta yi ziyara kan gafafun sa sun marama bi sauti daga nan sun sai manzon Allah ya sake daukan bulalar sai yi jifa da ita fa kala sai ce a tuhu ai kala ka sau ku ba shi daidai inda bola ka kai a kala masa da ya zama kulotin sa ko ya zama bola sai zai noma rawahu abu daud wannan hadisi imam abu daud ya rawaito wa fihi da'fun amma cikin sa akwai rauni saboda me لأنه من رواية عبد الله بن عمر ابن ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب وهو ضعيف عبد الله بن عمر بن صحابي عبد الله بن عمر shi kuma dan haf haf din kuma dan asim sannan asim dan umar ibn khattab kada kenan shi ta da ta dina ne kenan wa huwa da mutum ne wanda yake da'if a babin hadisi wa kadar wa bukhari wa muslim an asma bint abi bakr qal qalat bukhari da muslim sun rawaito hadisi daga asma bint abi bakr qalat tace kuntu anqulu nawa min ardi zubair allati asqahu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala ra'si an gane ko wa huwa minni ala kulli farsakh وفي البخاري أنها كانت من أرض بني النظير wato ita a sama abin tabi baka take kuntu an kulun nawa na kasance ina ɗauko abincin dabbobi min abdu zubair daga gonar zubair mijina allati asbahu annabi sallallahu alaihi ne wato ko da wannan hadisin aka bai inganta ba ko cewa wannan ba yana cikin bukhari da muslim ga zubair bin awwa annabi ya bace ne wani shi ne kasa ya je ka ma kuma Allah ka ga yana cikin cikin mai wanda ya zama kasa zai baka wuri mai yawan yake yi ka da baka kira abin da ya kamata ka cikin musu fahimta kenan in ka noma da baka kira ci yawan da ba ka san za ka ka ba kuma na Allah ne yanka masa wannan ina na kasance ina dauko wannan abincin da kofi ala tace a kan kaina nake dauko shi duk ba kawai gidan Abubakar Siddiq yanzu waɗansu matan da yawa ba zan su da hankali girki ta da kai kai ka san kai kai komai kai komai kai kai komai yayi eh, girki za a ce eh, da eh, ne wai kuma da sun ba da sun ba da wata ta yi ma yayi zani ne ba wasu ne wallahi wajibi dole kai tayi in ba ba za ka yi bayani nan ga wannan tana da kowa wajen da abin da waye ya kai matsayin baban ta yawa duniya waye ya kai matsayin mijinta duk a duniyar nan gaba daya baban ta shine sai da Abu Bakar sani sunan da izu ma fil qari idh yaqul li sahibihi la ta'tal inna Allah ma'ana manzo Allah ce khairun nasi abubakar illa an yakuna nabiyya wanda yafi kowa alkhairi akan kaza shine abubakar sai dai yanzu kai me zaka yi da hoto na yanzu da Allah ka kara kuma wallahi ka Allah kana sai da hoto na ba zan yi ba ka zama shaida khairun nasi abubakar illa an yakuna nabiyya wanda yafi kowa alkhairi mutane shine kai na abubakar sai dai yanzu mutum yi zama annabi kaga shine ka wato annabin babansa amma da kuna da ko kaya kaya bin yana cikin mutum da aka albishir da aljanna manzo Allah ya ce annabi yana da hawariyi wa hawariyi az bin yace kowane annabi ana ba shi wani tataccen sahabi mai tsabagen kowane annabi ne ba shi wannan yana wa hawariyi din shi da bin yace ne mijinsa da haka idan zaki tuna miji ko zaki tana mahaifin ki kin bukar kun kaza mahaifin ki yar wani kace ko yar gidan wani ce ko miji ke kaza ne ko kaza kaza ne sai ki tana wannan tarihi sai ki dake ba kowa bace ban miji mallam ko Allah wannan shi kamata a dinga karantawa da dama daga cikin mata da suke suke da abin da ya ya ce na kasance ina dakowa a lara a kai na nake dako abu kan dabba ba وهو مني على ثلثي فرسخ ينا نن اكينا وانا كايم على ثلثي فرسخ هل كنت بيبو سأكو نفرسخ على كل ذكاة في كيلو لنسا وانا عمك وانا حبيت دوزين كيلو وابون بكرين لك وعن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسمعته يقول الناس شركاء في ثلاثة في الكلأ والماء والنار رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وانا ريت عن كفوة وانا متنسكين فأقام الله صلى الله عليه وسلم قال يتي غلوت مع النبي صلى الله عليه وسلم نافت يأكي تابع أنه شرد أمجد تبت الحيث فسمعته يقول سنجر النبي اللي كان سيناتي الناس شركاء في ثلاثة متاني صنعين تاريخ إن الأمر أبو داود bil kala'i cikin abin da shafi ciyawa wal ma'i da ruwa wan nari da wuta wannan haka wannan riwaya take amma idan ka bi Za ka samu cewa abinda yake sahihi daga bakin annabi ba kalmar annasu ba al-muslimuna abinda annabi ce al-muslimuna shuraka'u fi salat musulmai suna tarayya da juna ne a cikin al'amura guda uku kalai cikin abin da ya fi ciyawa wal ma da abin da ya shafi ruwa wannan da abin da ya shafi wuta da wannan hadisi yake ko da filin kasa naka ne ciyawar da ke wuri bai halatta ba ka kebance dabbobin ka da ita ina ba za a fahimta dole ka bari dabbobin ka su ci kuma na wani wasu su ci ha kuma ko da rijiya ta kace a gonarka halatta ka haramta wa mutane ɗiban ruwan rijiyar ka ɗiba daidai ka daga kyale kuma da masu zuwa ba idan a cikin gidanka take nan ma bai halatta ba ka haramta wa mutane ɗauka sai dai su mutanen su kiyaye dokar shiga gida ko haka ba kai mutum ya zo bayan azhar zo bai kai matsayin da zai zanto wato ainihin babba ba tun da matan ta sai dai iri na ke shata wani wani wanda ne zuwa ya dibi ruwan bai ta gidan ba akwai tsaro sosai da sosai amma idan matan da za su yi gaba za su gaske krebo to wannan kawai shi ne amma ya ce ni ba za a ɗaya wani rijiyata ba ni ba za a ɗaya wani kwamfana ba ni na yi kwamfana ba za a sha ruwan gidana ba wannan bai halatta ba a wasu dole ne mutane su yi tarayya cikin waɗannan al'amuran dan Allah idan rayuwa an tsara ta kai shari'a da mutane ke ita ce ba wannan saboda cikin ruwa kace bayan rayuwa ne na dukkan ana ba kullu dayin hayyin da yin da shuka da dabba da dan adam da tsuntsu kowa na bukatar ruwa kai da kara ma da shuka da dabba da dan adam da kwari da tsuntsu da mota kowa na bukatar ruwa kafin yi mutu su ruwa ka ba ka ya zama rayuwa ta mutane da mata yake da arziki gaba ɗaya makarin ta koma duniya sai da ruwa za ta gudana to shi idan wani karka ne ruwa sai a zaka ke na ko da ba ne sai dai kuma za a ce su ka haƙƙi iri da musulmi ke da ake ce su sai dai a ba su saboda amma ba saboda suna da haƙƙi irin da da ai hadisin ya ce al-muslimu da haka taliki inda inganta daga bakin annabi ba na annabi an gane ku haka kuma annar to wannan wannan annar sai suka yi sabanin fassara me ake nufi da annar ma'ana da mutum yanzu gida kai da yazo diban wuta ba ana ta kawo da masa mutum ne ba rubuta da rubutun wuta mutum sai gida kai zai da girki ko me ai dukkan wani kai ya zama to mai rubuta ta ya zama a asin nasu ya za wani balarabe da ya tashi zagin kuɗi biya da yake yanda ba da gida da ba ta shi to dan saboda ka ta ke lawa wutar gidan mata ta da ji ya ga inda wuta take dan ya zo ya nemi abin ta ba shi to shine sai zama mata alil muqawin kenan tare da amfani da muqawin qur'ani na sauka da abinda halin da suke cikin su fahimta sosai amma ba dan wai amfanin su na takaitowa akan almuqawin almusafirin kadai ba bal nafa wa ta min jami'in nas amfanin wuta ya shafe komai da komai to da haka sai wadanda suka fassara cewa abinda ake nufi da annar a nan wurin wato wuta da za a je a ɗiba din nan wadanda suka fassara cewa ba wai wutar ba ake nufi haskenta bai halatta mutum ya rowa da haskenta ba mutum ke dala dan hasken fitar na gargaje a sai ka haska ba wani bangare da na wuta ba ta ne ce tarayya a cikin musa gaba ɗaya dan me wani zai katangance ya hana sauran jama'a wadanda suka ce ba wannan ake magana ba kamar idan aka ce ga ƙasa mun gabatar cikin hadisin baya duk wanda ya rayar da ƙasa ta zaune daki sai suka ce to amma a ciki idan akwai sinadarin da ake yin ashana da shi to karka ce naka ne kai kadai ka dai daidai amfanin ka sauran kuma ka bar jama'a su ma ka dan kakkafta lafiya idan ka sarrafa ne ta zama a ashana sannan kake da ikon sayarwa an fahimta ko ko kuma akwai duwatsu waɗanda suke masu daraja su ma duk ana waɗansu amfani da su din na wajen sinadarin waɗansu haɗa karfana ko wata wuta ko haɗa waɗansu injina musamman a zamanin yau to duk irin waɗannan Allah ya sa mutane su tarayya a cikin sa gaba ɗaya shine tilkalai wal ma'i wal na malaka wannan hadisi da wabu Abu Dawud da wabu Ahmad wa Abu Dawud rijaluhu thiqatu hadisi da da sahihi amma da lafazin al-muslimun ina kara gaske dama shine abin da yake daidai cikin hadisin ba lafazin annabi ba sai na da sai mu dakata a nan gurin ko muka faɗa Allah ya da wannan kuskure Allah ya sai a kira sallah sannan sai mu an tambaya ko ya kuri a kira sallah ah, sai eh sai zama da ba da dama wa mutane suna zuwa to sai ya zama na ce idan aka zuwa za a dubi na gidanka ruwa sai mutane su ce wasu da suke so sai mutum ka ce sai gidansa ma an bi layi. kuma yadda shi masu kan bilayi idan haka yana da dama sai ana su duba ne wannan na magana kan cewa mutum ne ya tsari jiya a gidansa mutane sukan zo su ɗebi ruwa bai hana su ba to amma lokacin ɗebi kasan gidansa su mutanen gidansa na kan ruwa to yadda na wani ke zuwa su bala'i sai a ce da gidan su ma sai sun zama sun bala'i wannan an zalunce su haka ba shi ne mai hakari biya yana da cikakken haƙƙi na sai ya ce ba daidai bukatar sa sannan sai baro jama'a in muna da kawai aka sun zalunce kamar yadda shi in ya ji ba daidai bukatar sa kuma ya sanya kwaɗo ya rufe daidai sai ce ba za ka rasa bayan zalunce mutane amma mun ji aka gane haka la barara wala zira za mu kara fahimtar haka da wani abin da ko ba daidai ke dari kuma dari daidai da wannan ba amma yayi kama da shi abin da yake ba cikin bukhari da muslim na zubair zubair ibn al-awwam suna makwabtaka kafi da wannan daga cikin mutanen madina ke suna kusa da juna to da ruwa ya taho daga makwabtar ruwa inda ke dubowa sai ya zo ta gonar zubair kafin ya je gonar wancan mutum to tsarin da musulunci ya yi shine yayin da ruwan ya taho ya zo gona ta ni ne nake da haƙƙin in fara amfani da shi in yi ban ruwan shuka ta kafin ya je wurinka ina da dama in kare shi in yi amfani da shi in na gama barba sana in buɗe masa kofa ya wuce ya je wurinka haka ka'ida take amfani to sai shi wancan mutum ya zo ya kawo karin zubair yana son dole da kare kare wannan ya shi dama ya zo ya sai annabi ce a zubai ka dan kare shi idan ka ɗan zuga gonar ka ba sai kuma ya taru ba sai ka buɗe wata sai wajen ka sai wannan saurayi yake da manzon Allah shin ka ba shi gaskiya ne dan ya zama da manzon Allah ya haka tace abin da ka faɗa kenan kan idan ruwan ya zo ka tare ka gonarka idan ka ji ka shukar ka ma ka kare shi har sai ya taru ya kawo ma alwallanta dan bukatun gobe sannan ka suke je dan ka da kada annabi ya musu dan da masu ruhu shine kai ka da wani bangare ne da bangare bukatar wannan balarabe kan wannan har sai ya zo wajen bukatun zubairu ya kiba ya bar ruwa kuma ya tara a cikin ramin sa na ajiyar ruwa sannan ya saka wancan to sai annabi ya ce zuwa tsakiya dan rike yadda zaka daga gonar ka amma kanka ce sai ka tara a rami kuma kyale sai je gonar wancan da wancan yake sai annabi ya ba shi hakkin su take ina ba da kun fahimta da kyau da haka idan mutum yana da rijiya a gidansa ko a gonarsa yana zai amfani da ruwa din nan yana da kyau mutane su yi masa adalci ya tsaye wani bukatar su ci in ya zama ɗiban na ba za su jama'a su ci gaba ko kuma idan ka ko ana layi gaskiya za a iya sa guga guda biyu ko sauran da ba kuna layi kuna biyu wancan na kiba da guga shi kuma yanzu da ta kuna jira shi ya je bane gidan sai ya tafi wannan shine kai da kai Allah ba na yana da magana cewa tun da an yi maganar ba a rawar wuta ko to sai ba ko ya sauka a waje kuma boka ne da zare yi sa ta boka kiran aljanu kai da bi ta gidan su ba da rufin wuta sai su hana shi suna da laifi ko su ba shi zai amfani da wajen bokan shi cikin dare sai su hana shi sun yi laifi wannan hana shi shi ne ibada a irin wannan lokaci

wato kaga dan mai wannan hadisi daban kuma dole wajen mu'amala sai da gobe sai mu biya sauran hadisi da ku gina kan mu kan ka'idoji na kare akan mu daga cikin ka'idar wa alaikum salam eh ka sai wa kirta fili ka kana da tabbacin caci za su bi halaka ba in ya zama ka auna arzikin rogo in gwamnati ta mutunci ma ba za ka ba ta sha'air na kirka da kafirci ba a sana bayyana su a laifi in wani za ka zaka sunna kuma yan ji a ne sai a can bayan da gindin wani dutse zai fi ta arnashin su a can su ga dutse <laughs> ba shi ke amma za a kawo ka shi gari wani katin jiki na gari wanda yake maganar gari ga gajoci yana halalarka wannan raunin musulunci ne raunin na al'ummar musulunci cewa an ba su bayan gari su je su yi coci daban suna tara makamai kuma a cikin sa wannan wani abu ne daban a cikin girma ma ba ka tarawa a cikin garin ba ka tarawa ita damar ba su coci ba ita ce ta nuna cewa an ba su lafi lafiya na tara makamai sai dai su ma'aikatan da suke bincike ne a nan wurin ake samun rauni kai musulmi za a iya bin kaje a bin jirgi bin digar ka sai kana da lafi amma ba za a ba arne a je a bin jirgi bin digar sai na da lafi kai musulmi idan kana da bindiga dan ka musulmi ne zai faru zuwa ya tona asirin kai fallasa ka kawo wannan da bindiga wani lokacin saboda wata wani lokacin ka ne amma wawan masoyi me yawa masoyi yana kaunar ka kuma ya ga kakin sa sai kana bar labari ka ai wannan alhamdulillah yana da shiri ai yana da kaza yana da kaza kaga ba dalilin cutar da kai yake ba amma wauta ce abin da yake faɗa wauta ce to anan gurin dole ne ma'aikatan waɗanda suke musulmi sai sun ga tafiyan su in ba haka ba yan waɗanda suka kashe yan uwan mu ko a zangon kata ko a tafa balewa ko a kwace bindiga wurin su ko daya ba bindiga dai da aka kwace an kyale suna yawo yadda su ga dawa da ga kuma kai musulmi dan kai dan aikin security ne kawai yan ka musulmi suna shiri ko ka je ka tona asirin su wallahi sai Allah ya tona maka asiri a farfajiyar kiyama inda baka tsammanin tonan sibili ranar da Allah zai tsara na farko da na karshe a lokacin da za a tona maka asiri sai a ga ta aikin security kuma kai ka zanan kana yawa musulmai da musulunci security kana dokin asirin su malaika na maka security ka sani ba wa inna alaikum la hafizina kiraman katibina ya'lamuna ma tafa'alun ranar tashin kiyama su baka a rubuce ikra ka kafa bi nafsika kal yawma alaika hasiba cewa lalle rana kaza ga watan kaza na yi tsiya na je wurin darasi kaza na dauki kasar na je wurin wani wa'azi wani malami yayi wa'azi mai zafi na dauki kasar na kai na je na ga wani na shiri wani na motsa jiki na je na kai kanansa an kama wani an je gidan wani an yi bincike an sai da tabbata wallahi sai mutum ya karanta su ne shiga wutar ranar tashin kiyama su suna da addini suna kare mutuncin addinin su da yan uwansu mu kuma sai mu zama ɗansu dabbobi ki da mu mai ai bai kamata mu zama haka kai musulmi kai kamata ka kowa waye ba idan musulmi ya ajiye makami yana fashi da makami ka sani yana ta'addanci wannan ka tauna ka ce ma za ka rufa masa asiri kuma nan gurin ka yi zalunci ba maganar rufin asiri amma wanda ya ajiye dan ya kare mutuncin kansa dan kar a zo a yi masa ta'addanci dan kar a ci mutuncin kansa kar a ce ta mutuncin iyalinsa wannan ya zama wajibi ma in ma bai iya harba ba ka koya masa a matsayin ka na ma'aikacin tsaro da iya harba ka koya masa da yake harba ka koya masa dabarun tsare ta in ka ji labarin ma za a je bincike ka je ka faɗa masa dan ya kawo da tashi wannan abin da ya kamata musulmi ke kenan alhamdulillah na samun dai dai dai yan security wanda suna wayewa da ma'aikatan yan sanda wanda suna wayewa da ma'aikatan sojoji wanda suna wayewa amma da su baya da yawa na haka sai an yi taimako a yau da gobe kuma sai masu ba sai malamai masu wazi sun rinka bi har gidajen yan sanda suna mutuwa wallahi da barikin sojoji sun rinka bi suna na ga yan uwa a kaduna sun yi wannan kokarin har ba rikin soja har ina ne suna zuwa dai da kuma da masallaci su tara ko soja ko duk ne ke mutuwa wani abin mamaki ko da ke bai kamata in bade ku kuma kare a takaice dai akwai masu wannan kokarin sosai da sosai da himma a ah, ga wani abin da bai na na kamar ganin cewa shi sayin da shine ba kan gaba wajen da ban hadisi amma ga inda suke ci mata kai to amma kuma sai aka sama kuɗin maram tana ta samun na a ce da yi ina ce sai da kamar lokaci da yi yake nan zuwa kuma sai aka musu wannan ba ba kwan bane ba ilimin hadisi kaga wani malami ya ce hadisi sahihi ne ya bincika zama sahihi ko ce sahihi ya bincika zama sahihi saboda ka iya waye dogara da sanadi guda daya da hadisin ya zo ta hanyar sa cikin sanadin akwai wanda ba a karɓar ruwaya sai zai ibantar da hadisin baya da fasin da hadisin yana da wani sanadi daban wanda ba da ba wannan ba ya inganta ta hanya kaga shi da ya gina hukunci kan wannan abin da ya gani ya faɗa shi zaifi ne gaskiya ne amma wancan kuma wanda ya bi wancan hanya sai ya kuma ya faɗa shi kuma gaskiya ne kamar mutum biyu ne su zo su baka labari ɗaya daga cikin su makareci ne ɗaya daga cikin su kuma ya shahara da gaskiya kaga mutum makareci ya zo baka labari ka kare ta ne kuma mai gaskiya zo faɗa mun zan da gaskata ko ba zan gaskata ba illa ya kai idan an faɗi kace kai wannan labarin ƙarya ne sai ce me dalilin ka sai kace saboda wani ya faɗa ni ko sai ce gaskiya ne kace saboda me sai ce saboda wani ce eh to lalle ka tunda wani ne ya faɗa lalle kai ma ka yadda da ba a samu wani ko a labaran mu na duniya to to shi ne abin da kake samu a cikin ilimin hadisi ana samu wannan sannan kuma akwai ijtihadi ke malami zai iya yin ijtihadi da tawa ko zai ibanta yayin kuskure sauran malamai su gyara sa a wani rubutu shine zai gyara ba su za su gyara sa tunda ilimi yana da fadi shi ta kullum ilimi abin da ke mahawa da shi shine karatun da tattaunawa kuma kullum alaka ta tsakanin malami da ke karantarwa da shi da ɗalibai kan ka zanka alaka ta wani mutum da ke tsakanin da waɗanda suke kafa da shi kamar su bai ne hawa talatin ba haka wajen wani malami yana karantar da mu a university yake ratar mu da ku dare dare shi ne gobe za mu yi lacca da daddare mu bincike mun riga ku sanin wannan abin da kwana nawa da ya sai mu zama faɗa muku a ga wani malami ya gwada mana a jami'a ya sai bambancin mu da kun tsairan kwana ɗaya ne yace to amma abin da yake faruwa shine wannan kwana ɗaya ɗaya dan tunda ya zama al'ada yau da gobe duk wanda ya kwana ya yi shekara goma yana lecturer a university sai da cewa abin da ya haddace yana da yawa inda ya san ciwon kansa yana bin ya karanta da kai ka tafi ne ya so bayan ya karanta da kai abin da ya karantar sunan gida ya karanta da shi sama da so dari kaga ya haddace kai kai da karanta da kansa bai kaji ne kai kokari da ka jarabawa shi duk karatun cin jarabawa da karfin sa yake shiga haka da karfin sa yake fita da karatun cin jarabawa ke duk karatun da zaka yi cikin jarabawa da ko ko mutum yayi dole sai yayi wani karatu na fi sabilillah na cin jarabawa da wanda fi sabilillah da na fahimta dan cin jarabawa da dai ake yin sa ko da rabi jibi za a za ku shiga shi ka fara yau kana sai kana tusa akan zuciyar na karfa da karfin tsiya kana matsa mata da safe lokacin da ka tashi kana ta maimaita maimaitawa kana duba gobe sauran kaza wani ma da an da hauda ga zai je kofa kafin ya shiga ajin da zai ɗauki jarabawa sai ya sai dan duba ya sake duba ya duba ya far far far da ya shiga ya tsaya tambaya ta farko sai ka karshen abin da ya duba sai ma zai rubuta inda za a kai la'asar sannan za a tambaye ki da ba zai ci ba yake sa kowane irin karatu kake a duniya bayan kayi wannan na cin jarabawa akwai lokacin da za ka yi na sa kai a gida daban wato wannan kana iya yin sa ne lokacin da duk kaje ka dauko darasi kana ji abin da ke kana sake zuwa ka tsaro bayanai idan malami ya bada reference ka san malamai iri biyu ne ko malami mai mugunta ko wanda bai da mugunta malami mai mugunta kullum zai gina maka kansa ne kullum ya ce kaza ya ce kaza ba zai taɓa faɗa ma inda ya tafi ba to ba za ka karance ka karo da mutum shekara ba karo sunan tabi ko ɗaya ba to wannan ba wannan irin su suke kashe ilimi ko na boko ko na addini saboda shi shi kadai ne malamin duk ɗaliban suka sani idan ya mutu malamin ya mutu amma idan zai baka ina abin da ya faɗa ma idan ka je ka duba rasulun sai ka karu da ababai da dama ka dubbai waɗanda bai bai riga ya faɗe su bayan ka ga wannan faɗa sai ka karu da wani abu wanda ka ga wani abin ya burge ka a cikin littafin a wajen wadansu bangarori wanda bai riga ya faɗa to gobe ma faɗa ma ka rike gobe ma faɗa ma ka rike wannan sunan sanin rasulun sai yayi matakin farko da samun ilimi kenan ne ba ka komai muhimmanci idan da an faɗa ma ka san me zaka nema saboda wanda ya je labarari bai san me zai dauka ba kama ka ba zai kama shi da kansa ina fatan mun bayyana saboda haka ko da lokaci ana buƙatar himma wurin mai karatu shi yasa dalibin da yake da dabara kamar yadda ba global maram kake ba idan mutum yana dabara sai ya samu kuma shafin sa kenan a subul salam gobe za mu tashi babu lokaci da ya je yau bayan ya yi muzakarar na yau ya je ya sake duba sharhin subul islam ya fahimci abin da na faɗa da wanda ban faɗa ba wani a cikin subul islam sun ban faɗa ba gashi nan da yawa wani kuma shi ya gaishe wani na kawo masa a wani wuri shi gaishe misali sai kuma ya zo gobe za a yi kaza za a yi kaza nan gobe farko sai fara jin nabi sannan su sai kuma ya sake mai sharhin za a zo karatu ne ya riga ya fahimci wadansa ba bai karasa masa zahiri dan ya kalla hadisin ya ga wannan kalmar ya san ta wannan bai san ta wannan za ta goce wa wannan wannan ya san ma'anarta amma da yake nufi da cikin hadisin me fake hunta kafin a zo ya san me yake da ma san abin da baya jira kafin malam ya faɗa ya sani kaga sauran ƙara samu ba to irin wannan yin da ba zan kaɗan ne daga cikin abokan karatu wannan da kuma ya ana haka shine zaka samu karatu na ci gaba tsakanin shi mai karantarwa da wadanda ke amma in ba a haka kullun ka zo da gulubul mara an riga an yi kai kabbar Allahu akbar <laughs> an yi an riga an yi kuma kaje ka ajiye bulugul maram a gida sai da la'azar ka shiga wallahi kana sauri kai lalle fa yanzu an zo shiga wutar da Allah ni kuma bulugul maram din nan da an zo idan da za a tambaye ka jiya ina ka saka manta jiya ina ka taka wannan bai na faɗa mana dabaru da hanyoyin da ya kamata mutum ya rinka wani in kana da hali bayan ka riga ka zo karatun ka ji komai sai kuma ka sake ya kafin da kalmar rediyon ka kafin kwanta barci kana ji akwai lokacin da zaka ji da ka ji da karatu amma ko baka jin barci to lokacin saurari zai ka amfani sake tashi karanta sai da komai duk duk littafin da aka soke da kai sai ɗaya an ƙare sauke amma yanzu na za a sauke littafi da mutum a zo ana yi sai jika ba a taɓa yi ba wai da ban taɓa karanta littafi kaza wani wata to baya muzakara baya bin matakan da suka dace ya bi to da sai mun yi wa kan wannan gatan sai ga yin mata a ƙara ƙarfafa na fahimta da Wa alaikum salam. Malam, sun bayan da ake yi, an yi magana a kan Eh? الزبير أها kamar zubair da annabi ce kowace kowane annabi na da hawari hawariyan su shine zubair sai ake ganin kamar wannan na nuna fifikon sa akan sauran in ba haka bane ba wato akwai fifiko ta wata bangare akwai fifikon bangarori ina fata mun fahimta yanzu aka iya samun mutum ta fuskar wadata wani ne kowa ne ta fuskar ilimi wani ne kowa ne ta fuskar da kawawa ne kowa ne kuma za ka yi samun daya ya fi su ta waɗansu ɓangarori guda biyu ko su kuma sun dala ta ɓangarori guda ɗaya ɗaya tabbatar da fifiko da ɓangare ɗaya baya nuna ka fi kuma dukkan ɓangarori kowa yanzu annabi ya ce khairun na abubakar radiyallahu anhu na biya mafi alheri mutane sai sayyidina abubakar tare da haka zo ce su khairun awam shine hawariyyin wannan ikhlasin shine abin da ya bayyana da shi har ya fice kafar sauran sukofi amma a sukofi da yawa kuma abubakar ya fi kuma ya yi tarayya da shi cikin ikhlasin ba fatan ka fahimta wannan kenan kamar yadda yace Abu Ubaida shine aminu hadhihi al-umma amintaccen wannan al'umma ma'ana sauran sahabbai duk sun yi tarayya da shi cikin amana sai dai ya dara da dama daga cikin su amma kuma sa Abubakar da Umar sun dara a bangarori masu yawa wanda amanar bayan sun yi turmutu da shi cikin amana su. ina fatan ka fahimta to waɗannan waɗannan shi za ka yi ta samu haka a cikin abin nan to sai ka ga kamar akwai cin karo da zuna nan an ce akwai bai da aminu hazir kuma can an ce zubai hawari hazir nan an ce wani kaza nan an ce cikin kamar abin nan to kowanne wannan siffar ce ya fice da ita amma a sauran sufofi a yi ta amince ina fatan ka fahimta. Wa alaikum رجل من الصحابة wani mutum cikin sahaba ai ita biyu صحابة يكون shi sahabin ne kawai ba baka san sahabin ba wannan baya cutarwa wajen ingancin hadisi domin sahabbai gaba ɗaya adalai ne saboda ya riga ya adalantar da su الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم رضي الله me wannan Allah ya ce sun yi dare wa adalahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha abadan zalikal da aka yawancin sahabi ya ce ba bukatar sai ka san sunan shi sai dai kawai ka san sunan dan karin ilimi ka wani ne amma ba wai ba wai dan ka je ka binciko shin yana da kirki ko ba da kirki ba matukar ka tabbatar masa sahabantaka ka gama tabbatar masa da komai kuma da kirki ka gama tabbatar masa da adala ya zama adali kenan dan me ai shi ibn hajar da ya san tabi'in mai da wannan magana in mai ne sai san zo hukuncin da tabi'in ne amma ba dan mai tabi'in ba ke so da dama sahabi na iya koyi a tabi'in marwaci zai iya koyi sunan wanda ya hadisi a wurin ba dan koyi ko dan saboda ya manta sunansa manta sunansa kuma wannan da ba manta suna kadai baya inda ya na san hadisi kenan ko masu karfin hadisi ta fara cikin malaman hadisi wanda komai sai karshen haddace maka daidai da suna da lokaci da safe ne aka yi abun da yamma ne aka yi abun wani ba zai ce na ga wani lokacin da ya zo gaban manzan Allah yake tambayar shi kaza bai ballan ballan riga har wannan ya hada ce wai bai ballan ballan riga <laughs> ko ya zo da koriyar riga ko ya zo da koriya riga da bakar hula ko wani abu makamcin haka wannan suna da wannan ina ya wajen diddigin haddace dukkan wasu ababai da suke da alaka da waqi'a ko hadisa amma wannan ba shine abun ne ba da haddace na san hadisi mu gana ta kai ku ya kuri dan karanta wannan da ke hannu na zuwa daya kafin kuma ne rufe da wancan wanda ke cewa wai to shawara ce shawara ce ke ba amma tun da shawara ce balwaje kuma sai mu an sanar da kafin a karanta shawara hmm. Eh. da kasar ne kila mutum baya gani duk bayanin da za a yi wanda yake gani ake faɗawa wanda yake kasar sai je da sauti bai san yaya aka yi ba shi sufyan yana siffanta wannan mustar kusam aljanu da wani ke hawa kan wani wannan ya hauka wannan har sai kokarin sato maganar mala'iku a sama to shi ne ya siffanta mustar kusam ya haka fa har ya yi ishara da kaf tafin sai ya haka fa har ba a tahrim shi ne haka amma da zai haka ya zama basu kenan fa basata ha kenan shimfidawa shine me ka hannu da kake dan ba wani abu zaka ka samu hannun ka shimfida shi ne amma harrasa kuma ka bayar da hannun ka haka a gicce kenan to sai siffanta su fa da baina asabi shine ya haka wato haka suke wani kan wani wani kan wani wani kan wani har zuwa sama wanda ya taso magana cikin su sai ya faɗa wannan sai wannan ya faɗa wannan sai wannan ya faɗa wannan sai wannan ya faɗa wannan har a faɗawa na ƙarshen kasa wanda shi kuma zai ruga waje zai faɗa wa bokan cewa mun zuba mala'iku a sama sun ce kaza shi kuma bokan sai ya ɗauki wannan kalma guda ɗaya sai dai kafin su faɗa masa wannan kalmar ta gaskiya guda ɗaya sai sun takuda da ƙarya ɗari kamar yadda manzo Allah to wannan ke sa wani lokaci ta ji boka ya faɗi magana ta zama gaske daga cikin irin abin da aljanu ke satowa ne na maganganun mala'iku da aka yi dace ba a riga an kwace ba suka zo suka faɗa to amma fa abin da ya sa duk da cewa zai yi gaskiya aka haramta zuwa wurin su saboda wannan ƙarya da yi dan ba za ka je ba neman gaskiya guda ɗaya ka faɗa ce kun kariya da riya za ka iya fito ga fito ko dai kuma kowane irin abu ana haramta shi ne ma don duk gaba ɗayan sa sharri ne ko kuma filin jayan sa sharri ne kamar yadda ana shar'anta shi ne ma domin duk gaba ɗayan sa alkhairi ne ko kuma filin jayan sa alkhairi ne ina ba za mu fahimta wato shari'a abin da take kallo wajen haramci ko halarci shine alkhairi ma gaba ɗaya ko rinjaye sharri ma gaba ɗaya ko me rinjaye duk inda aka samu rinjaye sharri ko da akwai alkhairi a ciki to wannan rinjaye sharri zai sa haramta abin ba za a ce a halatta ta saboda wannan alherin wanda yake bai taskara ya karya ba ga yadda za ka fahimta da Allah ya sa nuna ka anil khabrul maisir kul bihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin-nas sai ce wa ismuhuma akbaru min nafi kada ismun kabirun wa manafi'u lin-nas ga zunubi mai yawa ga amfani da mutane amma sai yake mai wa ismuhuma akbaru min nafi zunubin da ke ciki ya amfani yawa tunda haka ne mai amfani ke da ya mutar wannan amfani ke da da wanda ke da da giya zai samu kuɗi wannan kuɗi ba amfani wani ba amma haramci da wuta da ke jiran sa kuma sharri ne da wannan sharri da wannan amfani wanda ya ke ba zai karanci wannan karamin alkhairin ba bayan babban sharri da jiran sa to abin da kafa karuwa ne na rayuwar duniya na yau da gobe ne da ya amma dukkan wahayin da Allah ke turo mala'ika da zuwa ga annabi ba wani aljan da yake sace don da zai yi yiwa a sace shi a faɗa wa boka to da shi kenan ya tsaka al'amur bainan nubuwa wa sha'awa da ta don bambance tsakanin annabta da sulkulle ko ba gaba annabi ya faɗi kaza a cikin kaya faɗi kaza sai an wai annabi da cikin wayar wani shi yasa duk abin da Allah zai turo mala'ika da zuwa shi na wahayi ba wani aljan da yake nan a wannan lokacin wannan taurari waɗanda suke a nan ba za su ba su dama ba sannan mala'ika da zuwa karfin sa kuma ya karfin ce wani aljan ya ba su da tare da haka kuma da yan rake ake zuwa din yace alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ubangiji yana sanyawa me yake sanyawa rafat yan zaman jira yan zaman ko ta kwana nan bai ne dai gaba gare shi malaika jibril din sun wuce gaba kafin ya zo su share hanyar wa min khalfihi da kuma masu kula da baya kula ya'lama an qad ablagu risalati rabbika wa ahata bima ladayhim wa ahsa kulli shay'in adada dan ubangiji ya tabbatar sun isar da sakon daidai kuma dama wa hafaz walidai ya sani in za ka yi sabbin ko ba za ka yi sirri duk wannan wadansa ba da ake faɗa maka dama mana ma buwaye mulkin Allah domin shi ilimin sa ya kewaye komai kuma ya san adadin komai dukkan wannan da nuna buwaye ubangiji da gasaitan mulkin Allahumma wannan abin da yake cewa da yawa daga cikin yan uwa masu wazi ana ta maganar faɗakarwa kan cewa yan uwa su shiga harkar siyasa don saboda musulmai su sami waɗansu makamai da za su iya wa musulunci gata ta hanyar wannan mukamin da aka kamar yadda ake samu daga waɗansu gwamnonin kasar nan musamman gwamnan zamfara da kuma waɗansu kwamishinoni ko shugabannin ƙananan hukumomi a jihohi daban-daban a wannan sassa na ƙasa waɗanda suke ƙoƙarin tabbatar da shari'a musulmi to abin tambaya nan shi shine yaya musulmi za su za su shiga ne cikin waɗannan jam'iyyun siyasa a su tsuntsumo a ciki ko kuma wani matakai za a ɗauka domin dai jam'iyyun siyasa ga sunan dai kudu ne ko pdp ko agp ko ad ko menene sauransu wato in musulmai za su shiga cikin harkokin siyasa ne shiga siyasa a iri biyu da mai zaɓe da wanda za a zaɓa akwai na uku ne kuma wanda ba wannan ba in dai siyasar za a yi sosai da sosai wannan su ne yan siyasa su ne wanda ya su siyasa mai zaɓe da wanda za a zaɓa to da musulmi za su shiga cikin harkokin siyasa irin waɗannan kai mai zai kika cikin jam'iyya dumu dumu ka da ne in ma dan a zaɓe ka ko kuma dan kamar ka nemi tarawa wani magoya baya dan a taro a zaɓuwa wani to wajen shiga cikin jam'iyyun siyasa da sayar da yan takara abinda nake ba da shawara ga kungiyoyinmu na addini da ko malamanmu ya kamata a yi dabara mai yaki baya fito da makamansa gaba mutumin da ya shahara a matsayin mutumin kirki ne za a san duk yadda za a yi a ingiza shi ya shiga wata jam'iyya in ya shiga kuma ya yi ta yakin neman zaɓensa amma yana buƙatar tallafin kuɗi waɗanda za su tallafa masa su tallafa masa dan yi kanka ya mamman ne abubuwan ta koyi ya kafa taken sa ko ma dai mai zai to ba da gaɗin yana daga cikin hikima lokaci guda an nuna gawa da gashi nan soja ne cikin sojojin musulunci zai hau da ya samu mulkin karamar hukuma za a yi kaza za a yi kaza ba lalle ne sai an faɗi wannan ba siyasa za mu yi da taktis za mu bi irin da 'yan takarar amurka kasan a amurka dare ɗaya za a iya kada kai jaji ranar za a zaɓe za a iya kada ko da ka fi kowa magoya baya ko a watan nisan da suka wuce baya dan aka ce a rage saura kwana biyu kowa kowaye to dole ne malaman islamiyya a zauna da su malaman su yi karantarwa a makarantun mata a zauna da su malaman juma a zauna da su lokaci guda a raba aiki jama'a wani za a ko gida gida ne a ko da mata ne matar wani malami a san da ta shiga nan ta faɗa matan nan gidan wanda ta san su matan yan uwa ne a faɗa musu uwa na fa za a zaɓa da an je ga alama kaza ga alama kaza ki za a zaɓa wanda kawai rana kawai a gaban yi cincirundu a wajen zaɓe kawai kuma a wannan lokacin sai kuma waɗansu su shiga cikin harkar jam'iyyar su yi tsunu da su su inda za su tsaya kan su damu da zama a yarfata ko menene su dai su ne ejan na jam'iyya a gaban su za a kirga kuri'a eh, baturan zaɓe ya zo ya ga mutanen da za a yi wata da hankalinsu ne ko a rena masu hankali eh, ga gemu ga aswad ga ɗan karamin ƙura'anin ka alkihu an taɓa ka guda <laughs> ai ba wasa wallahi wallahi ya san ba wasa ya san ba za ya san dole abin da ya za a yi gaskiya za za a yi ma kudi ne wajen kirki kai da suna kirki amma a kasan nan za a zo ma zaben da rikin arziki a akwai ta sako da dama mutanen ba su yi zaɓe suna jira an kafa an gina wani ɗakin da zai zai kwarai a tuni da baturan zaben da ya yi duk dan takara ya sai su sun je sai da dangwalawa suke hannu da kafa da dangwalawa kawai a jima da sun fito dumu dumu hannun su da inji dan da nan mutum da ya riga an gama sai kira a rubuta su daga kama da ya kasance duk mu ne aikin a wajen da yan agajin mutum da waya a wajen wani zai warke ba zai taɓa yi ba mutum da zaɓa a riga a kai kowaye tun ma kafin aje ko ina in na jiha ne an riga an sai to da an dakarar ko mu abin da muke so ba a yi mana zalunci ko magudi ba a ce dan mutu zaɓe ko muke a yi mana adal duk ko kuma a tabbatar mana kuma wallahi idan aka ba ku ya ce iska ta takarar mu to sai ka bar garin nan wallahi da alƙalutu kawai sai ka garin nan da ne maka albarka sai ka garin nan a to kaga ne dan bako ne ke ga ya ga duk ahlus sunna waɗanda suke ba wa din nan su je wajen wanda muke bukata ta mana bane dan duk sai zaki duk sai zaki baturan zaki duk sai akwai wanda za a saya miliyan goma akwai wanda za a saya miliyan biyar akwai wanda za a saya ya danganci jihar da karfinta da ko rashin karfinta sun ana kai kaga akwai waɗanda ba za su gyaru ba a can saman nan ka gane ko wallahi sai dai su mutu ko su wuce waɗansu su taso generation din da ke tasowa za mu bai wa muhimmanci dole dai yayi sa'incin yayi satir yayi zinar ya sha giyar dole zai mutu kullu nafsin za'iqatul maut dole dai zai mutu to me yake kokarin mu tattali wanda zai mai gurbu sai zanto na gari kar ya zanto jaya fado jaya dauka shine aikin mai wa'azi ko da lokaci inda mutum gaggawa mutum sai mun gyara daga nan zuwa shekara haka ake so kowa ba ta ne amma ɗabi'ar gyara ba ta zuwa da irin wannan gaggawa haka za a tafi haka za a tafi an taɓa samun wani ci gaba irin wannan a Najeriya wanda mutum na ke shari'a amma ba zai iya fitowa ya faɗa ya ce ina ke ba dole sai idan da ya gama sai ya danye munafiki a yi shari'a dan mai kabbara ya dan wuce lafiya to a ce da wala ba karamin ci gaba kai wallahi ba karamin ci gaba kai amma mulhidai da za su fito su yi zage zage su yi yanzu wanda ya fito bibi sai zage shari'a sai ka samu a garin duk an yi masa fuskaciya ba zai iya zuwa kowane daura auren za ga yi kai wallahi akwai gwamna daga cikin gwamna na arewa nan ba za ku faɗa musu cikin hali ya za faɗa yanzu ba ya sallan juma'a a garin sai zai je masallacin kawai can bayan gari kawai ma ba ɗaya ba yau in ya jamcin kawai gobe je wannan amma masallacin juma'a na kokowar gari sun fi karfin dan ya san za a jefe shi ya yi karya kare ya yi karya ka san zami zami duk ba kare bace ba to ita karya ko lokacin da za ta kare ko kai karya ko ka soka ba wata magana duk wanda yake zai karku ce ba zai ba ubin shi yayi yayi eh. tun yana fada yana fada abin da yake fada zai kare a akwai kuma masu wayo na iblis irin waɗanda suka za su yi magana ba da su san aina suke to dole dai za su yi magana wata rana dole Allah kuwa ayi kwana ayi me duk wanda zai kwana yi ke gama kwana kwana wallahi ku zara basu abin ba na wasa bane ba daga Allah ne ba daga dabaran mu bace ba daga dabaran mu daga daga ubangiji ne kaga yaso dama yahudawa suna yi wa mutane dodo a dauka ta ba wanda ya sai saba musu zai mutu ba wanda ya kai musu kaza zai mutu wannan zamfara din nan ba irin musikun da bai gani ba daga waje wannan wauta da kawo wannan shashen da ta kawo daga amurka daga ingila daga faransa daga kasan daga ko'ina da razana da ake zai mutu zai mutu to wani wanda ce zai za ka mutu shi kuma zai ne idan ka ce zan mutu ai ba kai karya ba gaskiya ne zan mutu ka ka fada dama zan mutu to amma da ke gaskiya namijin gaskiya ne duk wannan maganganun ba sa raba rai ya mu sai da karatu Qur'ani zikiri da karke wannan kada da gaba ya mu sai da karatu Qur'ani zikiri ai na zance na gari ne da cikin ko magana kai su da yawa in za ka yi kadan ke fa karanta kyalin ai ta hayaniya kuma kun gane sanin sunan da ake a masallaci ku dinga suka ce kaza ta yi ka ka dan daga cikin tasirin ta har kawai sai ya bai kamar an jarumci an ne ba mun zauce sai an soke sai an cire uba janna ya tayar musu da hankali ya ce shi bai kuma cikin cajin da yake fa da batun shari'a kaga shi ne ya shi da wannan amma alkalu su dumu ce وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا haka ubangiji ya faɗa za mu ɗora da kan zalimi dan wansa mu dake azzalimi da azzalimi bima kanu yaksubun lokacin da ya abin da yayi wannan maganar me da duk gaba ɗaya an manta da zamfara kuma yanzu in zarafi shagon farko in zarafi wane ne wane ne duk duniya ta tashi in zarafi ta ce Allah sarki ya amurta ne sai ka dan huta kai numfashi duk wannan alƙalus da karku ne na ta a duba ko manyan arna sai mutuwa suke wannan kwana biyu bai kuma wata suka kwaso zaman daga kaduna suka kirga mu a kowane arne da ya hau bayan sawa biyu ya tarbi musulmi lokacin da ka wani rikici da aka kare rikicin samari matasa suka ce wallahi ko zai koma ciki ba dai shine koyo ba ko zai koma ciki sai shirgi ba zai zama da jin musulmi ba kyale shi irin ya dakar kan wannan aikin Allah gaba ɗaya ya tare sai koma barik da zama barik soja aka ba shi masauki ya zauna jama'a ta tafi da wani alƙalu kawai da sai ya tashi da rashin lafiya an kawo likita ya duba shi a biya kira an kawo magani sai ta kira masa fasto dakar ya ne an san an ne an ne mota ba ta mota ba duk duk wanda ta ka ta ko ta dan kawo gagu wani ya rasa su ya bige dan kafin kafin da wanda aka dauka daga suka yi fama duk suka faɗi suka shi kuma wannan fasto din kafin gari a waye shi ma ya ci zuwa arewa ba za a ya yi zuwa ina zai shiga ya mu zai shiga ba da ne ya mutu shi ma wallahi suna nan sai mutuwa take ko mutum kawai ka gidan gidansa ya kama da wuta wallahi to wannan an san tunkar a sake da ita za a ci gaba da ita cewa ya Allah dukkan dai wanda suke wa musulunci nan gaban kasa suke masa wani mabudi ya ubangiji kuma zai mana su yanzu ka duba kawai da aka ce za a cire ruwa Allah kawai ka masa sirri ba cikin yan majalisa cikin sarki hmm, yan PDP da kake yan PDP ga wata amma ai ai ne suke rigima suke kawai yan zarba na suke fa'ila dan ne suke a wa ma'ana kaga ba jam'iyyar su kai ba amma suna kare ne dan uwan su arni suna kare dan uwansu amma su mutanen mu kuma mun ko ba sa kare dan uwansu yanzu idan kana so ka ji an zagi gwamnan zamfara ka je kowane gidan gwamnati da arewacin Najeriya za ka ji anan ne dandalin da ake kafa dan a zagi zamfara ko gwamnan zamfara sharruka da kariya to ga su suna gudan misali su amma suna kare dan uwansu akai kai rigima ga tunan gudan su fito suna kutubowa a cikin majalisa ana kallon su to ba wanda ya taba nazari jijiyar wuya yace dan me aka ce wa kafar kaza kuna da yanci kuma kan so sai dai kun soke shi ba wanda ya taba yanzu duk kai da kace zai je taro ko wanda kuma tsoro ke karban nan zakare ke da duk an wannan nan ko ko ga yadda ku gani yanda ko zai zo gwamnonin zai da kansu ke tafi a zo yana san su Allah na kai wa yamkuruna wa yamkuru Allah Allah ba khairul makirin jira su gani wallahi jira su gani a tuba da mu masu shari'a da suna cikin da adali ka ga dai karshen abin da kai kire shekara kadara ka kara ba ka kara ba to kuma daga nan sai ka sauko kuma ka dawo cikin mu kai ka san dai ba za ka koma Lagos ka zama ba za ka koma Osun da zama ba za ka koma a baka lake da zama ba cikin mu za ka dawo to ka ce mana ne wannan nan madadin kamar yi tanadin ka ko kai a ko ka dawo ka same mu wani ba ka wani wani wani mai musu yasa ka gangan dukkan malamai wani ake musu dan mai kaza kaza ko kai abin nan wannan wa'azi zai jawo ka suna zai jawo kaza zai jawo kaza ce ne zai jawo to su ba a cikin lafiya ɗaukar kowane ko da ya dace don tabbatar da zaman lafiyar kasa kace za ku ɗauki mataki ne lokacin da kuke da mukamin gwamna kai kafin ka hau gwamna suna na malam haka ake ce mu ko na cancanta ko ban cancanta ba kuma ba na kiran promotion daga office daga ko office shugaban kasa kuma za ka sauko kuma ina don wannan matsayi ba haka bane ba in dai malami ya fahimci addini ya gama da dukkan wani dan abin nan dan baragada dan yayi dora ta ka kuma za a soke shi kaga ba wanda ya dora ka ba ka jiran promotion ɗinka daga ofishin kowane gwamna ko wani shugaban kasa kuma ya abin da za a yi maka ne akai to amma da malami bai san ciwon kansa bane sai ya rusuna a gaban abin da yake naka ya fi nasu arzikin ka ya fi nasu don me za ka rusuna musu su yi gaskiya idan suna so a tafi tare su ke yin gaskiya kuma kike nan ku yi har har da su a tafiya haka Allah ya taimake wasu da musulmai da kaskanta da kafin shekara